a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha tara kuma muna cikin babu sabri babin da ke bayani dangane da mahimmancin haƙuri da kuma falalan haƙuri din za mu tashi wa an suhaibin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala كان ملك في من قبلكم وكان له ساهر فلما كبر قال الملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السهر فبعث إليهم غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه وكان إذا أتى الساهر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساهر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساهر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساهر wanda wani dogon hadisi ne wanda zai karantar da mu wata kista da ta faru tsakanin wani mai sihiri da wani mai ibada da kuma yaro wanda take nuna haƙurin yaron akan addininsa hadisin dai koya mana cewa ya kamata mutum ya riƙe addininsa komin daɗi komin wahala wahala kar ta saka ka sake addininka mun karanta a can baya ko za mu karanta a gaba inda abdullahi bin khirrit wato bin arat abdullahi bin arat ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koka masa irin wahalan da suke sha su miskinai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin arat da ya ga manzon Allah sama wannan sai manzon Allah ya ce masa kana gaggawa kuna yin gaggawa waɗanda suke kafin ku akan zo da matsefi na ƙarfe a dinga tsefe tsakanin nama mutum da ƙashinsa don ya bar addininsa kuma hakan ba zai sa ya bari ba sannan akan zo da zarto a tsora a tsakiyar kan mutum ana gogawa ana cewa ya bar addinin nasa a kyale shi amma ba zai bari ba har sai an tsaga shi biyu to shine manzala ta sama yake gaya mana yake ba mu labari yace amma nan gaba za a fita daga wannan wahalan ya zama za a yi addinin ba tare da tsoro ba har mai tafiya ya tafi daga habara mauta har zuwa sana'a ba abin da yake tsoro sai ubangiji subhanahu wataala ko kuma kada kura ta cinye masa awakinsa amma ba dai tsoron wani mutum zai masa ta'addanci ba saboda addininsa to wannan an shiga wannan halin kamar irin yanzu za ka yi addinin ka ba tare da wani ya tsangome ka ba amma ko da za a tsangome ka din kamar yadda a can baya aka sha wahala to a nan gaba ma akwai wahalan za ta zo nan ada ba mu kistan da suka gabata da irin wahalan da suka sha da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wahalan da suka sha amma hakan bai sa sun yi soko-soko da addinin su ba to amma nan gaba za a sake dawa irin wannan halin wanda a yanzu cikin daɗi ake yin addini amma manzala kuma ya ce akwai zamanin da zai zo wanda yake rike da addininsa zai zama kamar wanda yake rike da garwashi ne kalqabi bi alal jamra kaga idan ka rike garwashi kanka an karama da ka saki amma ba za ka saken ba sai ka rike kamar wanda zai rike garwashi a hannunsa garwashin na kona shi har ya mutu to haka zai zama nan gaba kafin duniya ta tashi in kana rike da addininka za ka ga fitintunu daban-daban to shine maza su yake ba mu labarin waɗanda suka gabata domin wannan ya zame mana wa'azi mu yi koyi da su mu yi haƙuri a bisa riko da addininmu ko da ko zai kai ga salwartar rayukanmu ko da za mu yi asarar rayukanmu domin addininmu ya fiye mana komai wannan hadisin daga suhaib radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana malikun fi man qablakum akwai wani sarki da aka yi kafin ku wannan sarkin an yi shi a zamanin nasara shi mutane annabi Isa alaihi salatu wassalam wa kana lahu sahirun shi wannan sarkin yana da mai masa sihiri yana da mai masa tsari. wanda ya ga dama ya kashe ya kashe wanda ya ga dama ya halaka a halaka masa shi wanda yake son a haukata shi a haukata shi shi aikin mai tsafin kenan wannan kuma galibi masu mulki dai ba mai tsoron Allah ba Allah yana jarabansu da zuwa wajen matsafa zuwa wajen masu tsafi mun sani tsafi haramun ne tsafi shirka ne kuma hukuncin matsafi shine a ɗauke wuyarsa haddu sahibi barbuhu bisayf haddin mai yin sihiri mai tsafi shine abu juyansa da takobi ma'ana a kashe shi to amma galibi shugabanni suna amfani da wannan daman domin biyan wata su. to yanzu 'yan siyasa ma suna zuwa wajen bokaye da masu tsafi saboda su halaka wanda suke son su halakar ko su haukata wanda suke son su haukatar illa man Allah sai dai wanda Allah ya kubutar Allah ya tawaki to shi wannan sarki yana da mai irin masa wannan tsafi din falamma kabira yayin da ya tsufa in an ce kabira ya tsufa kenan kabura kuma ya girma don duk kabir in an ce kabirun babba kabirun kuma tsoho amma da ake gane tsoho ake nufi ko babba yadda maganar ta koro sannan idan an fili aka yi amfani da shi in girma ne kawai sai a ce kabura kabural yaron ya girma in tsufa ne kuma sai a ce kabiran insanu mutumin ya tsufa shi ne yake cewa laqad za'amat basbasatu yawma annani kabirtu wa alla yusinu lahwa amsali amsali yace basbasatu suna wata budurwansa ne tariya cewa wai na tsufa kabirtu ban iya wasa da mata ba to sai ce kabira ya tsufa kenan ba ya girma ba qala lil malik to sai ga wa shi shi mai sihirin yayin da ya tsufan sai ke ga wannan sarkin yace ni ka kabirtu ni fa na tsufa fab'at ilayya gulaman u'allimuhu sihir ka turo mini wani yaro wanda zan koya masa tsafi ya ci gaba da masa tsafi ko da bayan na mutu amma me yasa yace yaro bai ce mutum ba saboda kar a turo wani tsoho kuma wanda shi ma ba dadewa zai yi ba amma kaga yaro shi yake tammatawa za a dade ana bugawa da shi sai je to turo masa wato yaro in an ce gulam yaron da bai balaga ba amma dai ya kusan balaga ne wannan mataki ne na hudu daga cikin matakai na rayuwa farko mutum da ya zama tiflun faɗiblun, rabi'un sabiyun gudamuhu, fashabun wa sun mashe kun fatukmali farko kana tiflun daga lokacin da ka faɗo duniya ko baka fara shan nono ba sunan ka tiflun sannan ka fara shan nono har zuwa yayi ka sunan ka rabi'un sannan daga wani sai ka ɗau sunan sabiyun kana tafiya sai can ka kusan balaga ka fara kawo hankali sai a ce maka gudamun za ka iya fahimtar komai duk abin da aka koya maka na ilimi za ka gane duk shawaran da aka baka za ka gane shawari ake baka duk abin da ake sa tsora ka akai za ka gano menene ake nufi to ka zama gudamun kenan to daga nan sai ka zama shabun matashi wanda ya balaga kana tafiya har zuwa shekara arba'in in ka kai arba'in kuma ka zama kalin ka zama gurzo to a lokacin ne ka cika mutum kenan hatta iza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana ka isa ƙarfinka hankalinka ya kai geji ka kai shekara arba'in sunanka mutum ka zama rajul kenan to da haka yanzu komai duk abin da baka fahimta ba a wannan lokacin to baka gane shi ba kenan kuma a daidai wannan lokacin za ka iya gina rayuwarka da addininka yanzu ka fita daga samartaka da ƙuruciya wanda take rutsin mutum yana yin wasu abubuwa yanzu ka kawo hankali kenan idan har za ka shiru to daidai lokacin da za ka shiru kenan kuma a lokacin ne ka zama cikakken mutum mai cikakken hankali to kana tafiya kuma har ka kai zuwa shekara hamsin har ka gangara ka tafi sittin shikenan ka tsufa daga sittin ya gaba kuma sunanka shekun wato ka zama ainihin tsoho amma daga arba'in har ka kai sittin za ka ɗau kahalun kana wuce sittin kuma sunanka tsoho shine shekun to sai ce a aika masa gulaman yaro wato wannan ma bai balaga ba ma a koya masa wannan abun wa allimu sirrin koya masa sihiri fa ba sa ilaihi gulaman yu'allimuhu sai tura masa yaro da yake koya masa wannan sihirin yana kullun yazo sai a koya masa ana koya masa sama wa kana fi dariqihi a hanyarsa da yake tafiya shi yaron zuwa wajen wannan mai sihirin mai tsafin iza talaka rahibun in ya shiga hanyar yakan wuce wani mai ibada shine rahibun akwai wani bawan Allah shi bautan Allah kawai yake yi in an ce rahib mutum mai gudun duniya wanda ba ruwansa da duniya ibada kawai yana bautan Allah subhanahu wataala duniya bata shagaltar da shi a ga ibada ba kuma ya keɓance kansa a wani wuri a gefe a gefe ya keɓance kansa wannan an same su a zamanin nasara akwai ake cewa ruhubaniya su ne waliyan nasara kenan wanda har wasu suka ɗauke su abun bauta kamar yadda Allah ta ce ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah nasara sun riki malamin su sune ahbar jam'u habrin malamin su wa ruhbanahum da masu ibadan su sune waliyan su a matsayin abun bauta ba Allah ba to wannan ruhbaniyancin wanda nasara suke Allah ta'ala bai wajabta musu shi ba kamar yadda Allah ta ce wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihi su suka kirkire ta ka koma gefe kai ta ibada kai kaɗai ba ruwanka da mu'amala da jama'a sai zo a hadisi kuma la rahabaniyata fil islam shi musulunci babu bai da ruhbaniyanci ka je ka koma gefe kai kaɗai baka mu'amala da kowa ka ce kana ibada a babu wannan a musulunci to amma duk da haka wasu sun kirkiro shi kamar yadda nasara suka kirkiro sai suka sa masa suna halwa zaka je can kai kaɗai ka shiga ɗaki ka rufe ko ka je gefe kai bukanka kana bauta Allah ta'ala iya wasu kwanaki ba za ka yi wa kowa magana ba sai dai a dinga miko maka abinci kawai ta wundo amma babu magana zuwa wasu kwanaki da ka dauka wa kanka to wannan bid'a ne a addinin musulunci wanda sun ake babu wannan addinin musulunci musulunci akwai kafi. wanda ake yin sa a Ramadan ko ba wata Ramadan ba shi ko a masallaci ake yi kana samun jam'i kana samun sallan juma'a amma kaje ka keɓance kanka wani ɗaki kace za ka yi halwa to wannan kuma kenan ba ruwanka da jam'i ba ruwanka da sallan juma'a kaga wannan ya saba wa koyarwa ta shari'ar musulunci jam'i wajibi ne sallan juma'a wajiba ce to kai kuma ka je kana sallan ka kai kaɗai kuma babu juma'a ciki kuma kana wasu abubuwa wanda ba wajibi ne akan ka ba to wannan bidiya ne addinin musulunci kuma daga shi ne ake tafiya har a ce ai wani abu da ake ce masa halara ko tarbiya har mutum ya ce zai ga Allah ko kuma zai ga abin nan shi ma zai iya zama Allah daga nan ake tattakawa a tafi zuwa wancan kaga daga karamar bidiya kuma zaka ta yi babbar bidiya wanda za ta fitar da kai daga addinin musulunci gaba daya to musulunci bai yadda da wannan ba ka zo kai cuɗanya da mutane ka je jam'i ka je abin nan eh, eh, tare ka je makaranta ka yi hira da jama'anka ka kai ziyara nan ka duba damuwar mutane ka taimake su su cutar da kai ka yi haƙuri kai ma nan za ka cutar da wani ka amfanar da wani haka ake buƙata. saboda ubangiji ta manzala kuma ya ce almu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairu min almu'min alladhi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala mu'minin da yake mu'amala da mutane yana haƙuri in sun cutar da shi shi yafi akan mu'minin da baya mu'amala da mutane ba wanda ya cutar da shi bare ya haƙuri kai mu'amala da jama'a zaka amfane su da su amfane ka saboda haka kowa zai amfani dan uwansa cuɗe ni cuɗe ka ita ce rayuwa to ba babu wannan addinin musulmi da manzon sama lokacin da ya zo ya je wata bukkan zane a cikin kogon hira kawai ya zauna to ai da ba mu ji labarin addinin musulunci ba da bai zo mana ba da sabai wasu gane musulunci ba da da sabban su ma sun yi haka da kuma su yada musulunci a duniya ba so da aka kai mu'amala da jama'a ka tsaya ka fahimci addinin ka to sai suka samu irin wannan mai ibada in bawan Allah mai ibada na zamanin nasara da ilaihi yaron sai ya zauna wurin sa wa a kalamahu sai ji maganan wannan malami ko wannan mai ibadan fa'ajabahu magana sai ta kayatar da shi in ya zo ratsuwa sai ta ban Allah mai kake kaza kaza kai ko yaro ina zaka je zan je wurin wani ne ya koya min tsafi sai dinga ci masa a'a tsafi haramun ne kaza kaza ina masa magana to sai ji maganan mai wannan rahib din wannan mai ibadan ta fi kayatar da shi akan magana mai sihirci shi wani abu sai burge shi wa kana idan ata sahira sai zama idan zai je wajen mai sihirin mai tsafin marrabin rahibi sai ya wuce wajen wato zai wuce ainihin shi nan mai ibada din wanda yake koya masa addinin musulunci wa qa'ada ilayhi sai zauna a wurin sa fa iza ata sahira darabahu to amma idan ya zo wajen mai sihirin sai ya buge shi ta yaron nan ya kai latti yau kamar dan makaranta ne karfe takwas ana shiga haji sai ya ratsa wani wuri sai karfe takwas da rabi ya zo makaranta ko tara kaga za a buge shi a ce ya yi latti to shi ma yaron haka ne ya aka yi baka zo da wuri ba sai buge shi shi kuma akwai inda ya ratse ana koya masa addinin musulunci sai ke ka zalika ilar rahi sai ya kai wa sai ya kai kukan hakan zuwa ga wannan malamin nasa wannan mai ibada Ya ce masa idan na je wajen mai mai sihirin nan yana duka na yana cewa na yi yanzu ya zan yi ni kuma ina son in dinga zuwa wurinka kana koya mini addini Faƙala sai ce masa iza kashita sahira in ka ji tsoron mai sihirin zai buge ka fa kul ka ce a ahli ai sarki ne tsare ni ya dan sa wani aiki ne shine ma'anan ahli din sarki ne tsare ni ko a gidanmu ne aka sani wani aiki shi yasa ban samu na zo ba to kaga wannan zamanin ko babu waya ballanta na abuga a ce ko ka tura wani ku ne kuka aiki wani bai zo da wuri ba shikenan kaga ya samu inda zai kubuta yace wa iza Kashi khashita ahlaka in kuma ka dawo gida aka ce ka laifi tunda a dawowan ma zai ratse wajen wannan mai ibadan ya koya masa addini to nan kuma faqul ka ce habasa ni sahir wannan wanda yake koya min sihiri shine ya tsare ni ban dawo da wuri ba shi ce mini in ƙara tayi kaga shi ma ba za a buga masa waya a ce to yaya kai ka tsarewa ne bai dawo ba shikenan ya wuce haka ya samu uzuri a nan yaron nan ƙarya ne aka aka ya ce yayi amma nan ƙaryan ta halatta me yasa ƙarya haramun ne ko to amma da ƙarya da shirka wanne ya fi haramci shirka idan bai yi wannan ƙaryan ba to kuma za a hana shi zuwa wajen wannan mai ibada ya je koyi shirka ka kaga yi asaran addininsa gaba ɗaya to da kayin za ka yi ƙarya don ka kubuta da imaninka babu laifi ko ka kubuta da rayuwarka kamar yadda amma bin yasir ya faɗi maganar da ba haka bane domin za a kashe shi saboda addininsa kuma maganar ta zama ba ta zama masa matsala ba ta cinye masa imaninsa so da a nan yaron zai yi ƙarya ne saboda shirka ta fi ƙarya muni kuma ba wata hanyar da zai kukuta daga shirkan nan sai yayi wannan ƙarya shi yasa aka tsara masa wannan kuma tsarin yayi shikenan fa baina ma huwa ala zalik nan tsakanin yaron ne yana kai kawo tsakanin mai ibada da mai sihiri iz ata ala dabbatin azimati, sai gashi ya zo wajen wata dabba mai girma akan hanyarsa a wata katuwar dabba a kan hanyarsa kada habasatin nasa dabban ta tsare mutane ta hana su wucewa ta zo ta tare hanya duk wanda ya zo sai dai ya tsaya ba dama ya wuce wata dabba ce abun tsoro wanda ba a saba ganin irinta ba faƙala sai yaron ya ce alyoma alamu as-sahiru afdalu amin rahibu Afzal, to yau zan gane me sihirin nan shine ya fi karɓuwa wajen Allah ta'ala ko kuma mai ibadan nan yau zan gane wane ne na yake daidai mai koya min sirri ne ko mai koya mini addini wane ne na fi zama daidai fa kaza hajran sai karbi sai dauki wani dutse da hannunsa fa qala sai ce allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabba hatta yanziya nasu sai ce ya allah idan al'amarin wannan mai ibadan shi ka fi so akan al'amarin mai sihirin nan ka kashe wannan dabban har mutane su zo su wuce sai addu'a zai zai zai jefi dabban ne ya Allah in dai me bai koya mini ibadan nan me koya min tauhidin nan shi ka fi so ka fi son al'amarin sa kan al'amarin mai tsafi to in na jefa dutsen nan dabban nan ta mutu kaga dutse kowa yaro bai sai jefa dutse ya kashe dabba babba ba shikenan faramaha sai jefi wannan dabban faqatala sai kashe ta wannan nasu mutane suka zo suka wuce nan jifa ɗaya ta gagari nan jama'a amma shi ya zo ya jefe ta jifa ɗaya sai ta mutu kenan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama Allah ne ya jifa kamar da magana ta sallama da ya zo wajen abin nan eh, yakin uhu yakin badar ya ɗauki tsakuwa a hannun sai ɗauka ya watsa kafurai su ɗari bakwai gaba ɗaya ta cika idon su gaba ɗaya sai zama ba sa gani sai aka far musu kawai aka kama dukansu to kaga ne Allah ta ya wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah lahara. ba kai kai jifan ba Allah ne wannan jifa ne to shi ma anan ma wancan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu ta annabawa shi kuma wannan yaron karama ce irin ta waliyai don yaron waliyi ne shi sa Allah ya bayyanar da wannan karaman a hannunsa shi kadai dan karami ya wurgi wannan dabban ta faɗi ta mutu mutane kuma su wuce sai ce fa'atar rahiba sai zo wajen wannan mai ibada din malamin san kenan fa akhbarahu sai ba shi labari ce fa ni fa ga abin da nayi wata dabba ta tsare mutane ta na so tafiya na ce to ina son in gane da al'amarinka da mai sihirin nan wanne Allah ya fi so na ce in al'amarinka Allah ya fi so Allah ya kashe wannan dabban da jifanta da zan yi na jefe ta kuma ta mutu mutane su kashe sai gayawa shi wannan mai ibadan irin karaman da ta bayyana masa faqala lahu rahib sai wannan bawan Allah sai ce masa ai bunayya ya kai ɗana an talyoma afdalu minni a yau kafini. ni kaga bawan Allah ne wali ne shi ma shi za ki ayyau kafi ne kafi ne daraja tunda wannan abu ya bayyana a wurinka inda wani dan huwan nayin ne sai ce maza aini al'amari na ya wuce naka inda ni ne ma kaza kaza kaza to shi sa idan mutum ya zo yana nuna maka wai shi waliyi ne a yana da karama mu ne na Allah mu ne waye to ka shi a gefe kawai ba na Allah bane don na Allah bare zo yana alfahari da cewa shi waliyi ne ko shi mutumin kirki bane don ubangiji ta riga ce wala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron Allah to ba mutum bai zai bayyana kansa ba dai mutane su bayyana shi so da haka sai ce to ai yaro yau kafi ni ai yanzu kai ka wuce ni ma kafi ni daraja a wajen Allah sai ga masa haka فقال له rahib ay bunayya anta yawma afdalu minni qad balaga min amrika ma ara abinda nake hangowa ka ya kai abinda nake hangowa nan wato ka kai wani darajan da kafi ni daraja al'amarinka ya kai inda ya kai tunda har karama ta fara bayyana maka wani ta kanka ta tabbata sai ce wa satub satubtala ma sai ba shi labari yace sai dai za a jarrabe ka akwai wani matsala da zaka samu kaga wannan ma ita ma karama ce ko sai yaye sani shi annabi ne Allah ne masa ilhaman wannan abu kaga shi ma wannan bawan Allah wannan mai ibada yana da karama kuma karaman za ta bayyana lokacin da manzala ta sama yake wa abubakar da umar da usman da aliyu da sauran mutum shida albishir da aljanna kowa idan aka nemi izini abubakar zai shigo to ka gaya masa ka ka bashi izini ya shigo umar ya ce zai shigo ba shi izini kuma ka masa albishir da aljanna abubakar ka masa albishir da aljanna umar ma ka masa albishir da aljanna usmanu zai shigo ka ce masa ya shigo ka masa albishir da aljanna ba ka gaya masa akwai masifan da za ta same shi ko masifan ta same shi a gidansa yana karatun Qur'ani aka haura aka ja aka kashe shi aka ce shi ba shugaba ne adali ba ba adalci kuma alhalin adali ne to shine yake gaya wannan yaron yace za a jarrabe ka za ka shiga matsala na rayuwa amma jarrabawan alheri ne yace fa inibtulita fala tadulla alayya idan aka jarrabe ka kada ka nuna ni kenan shi ya yanke hukuncin ma za a jarrabe shi kawai za a jarrabe shi manzara kuma yana alkan dutsen uhudu da shi da abubakar da umar da usman sai dutsen uhudu ya kama rawa sai manzara ya ce ya uhudu uskun wa ma alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidani uhudu dutsen uhudu ka nitsu ka daina rawa annabin Allah ne a kanka da siddiqu shine abubakar da masu shahada guda biyu za su yi mutuwan shahada su ne umar da usman kuma mutuwan shahadan su kai sai na yana sallah a kashe shi sai na usman yana karatun alqur'ani wannan karama ce ta me ai mu'jiza ce ta annabawa wannan kuma karama ce ta waliyayi za a jarrabe ka sai ce amma idan an jarrabe ka kar ka nuna ni saboda ya san in aka nuna shi to shi ma za a jarrabe shi sai ga yaron wa kanal gulamu to yaro fa lamarin sai aka inda ya kai yaron ya kasance yubri'ul akamaha yana warkar da makaho wal abrasa da kuturu al akmahu shine makahon da aka haife shi da makanta wanda ba wani asibitin duniya da zai iya bude masa ido in ka ga an bude maka ganin ka kana dama kana gani ne sai ka samu matsala sai ka cire wani yana ko wani abu sai ka dawo kana gani amma ka haife ka makaho kuma shikenan sinadarin ganin babu shi ma ballantana kuma a ce za a yaye wani abu ya bayyana to amma shi yaron yana iya ba da maganin wanda aka haife shi makaho ya warke idon sai bude ya zama yana gani kaga wannan karama ce ko kamar yadda annabi isa yubri'u al-aka wa yubri'u al-akma wa yuhyi al-mauta so da ka annabi isa shi yana me yana warkar da makaho mu'jiza ce shi kuma ta tun da annabin Allah ne yana bada magani wanda aka kafe da makanta ya warke shi kuma wannan yaron tun wali ne sai a ce karama ce wal abrasa da kuturu wanda yatsunsa suka yanke ba yatsun sai su miƙe kawai sai su fito in ya bada magani ana warkewa to kaga yaro lamarin sa ya kai inda ya kai yace wa yudawi nasa min sa'ilil adwa yana mutane magani daga sauran wato ainihin cututtuka fa sami'a jalisu jalisu lil maliki kana qad amiya sai wani mutum mai zama a fadan sarki wanda ya kasance ya makance sai ji labarin wannan yaron akwai yaro mai ba da magani na makanta shi wannan mutumin sai ji labari wani ba faje ne a wurin sarkin atahu bi hadaya kasiratin sai zuwa yaron da tulin kyaututtuka ya zo masa da kyaututtuka ga shi zan baka in kawar kadda da ni fa qala sai ce ma ha huna laka ajma'u in ni. Ya ce duk abunda da na tara na kyaututtukan nan na dukiyan nan naka ne in kawar kadda da ni amma sharadi in kawar kadda da ni ka ɗauki duka wannan sai ka wa yaro sai yaro ya ce masa ka ji imani fa qala sai yaro ya ce masa inni la ashfi ahadan ani bana iya warkar da kowa inna ma yashfi Allah ta'ala Allah ta'ala shine mai warkarwa wai za mu maritu fa huwa yashfi saboda haka Allah shine mai warkarwa kenan ba mai warkarwa la shifa illa shifa'uka saboda haka babu mai waraka ba mai warkarwa sai ubangiji ta'ala shine kawai mai warkarwa yace masa ai ni bana warkarwa Allah ta'ala ne mai warkarwa to kaga wannan ya tabbata wali ko inda wani dan fuwan na ne sai ce sai nuna shine mai inda wali takan ta ƙarya ne sai nuna maka shine mai warkarwan kawai sai ce zan warkar da kai amma yace Allah ne mai yi fa in amanta billahi ta'ala idan ka yi imani da Allah ta'ala da da'autu laha faka, sai roƙi Allah ta'ala sai warkar da kai in ka yi imani zan roƙi Allah ta'ala sai warkar da kai Fa amana billahi ta'ala shike na wannan mutumin makahon nan sai yi imani da Allah fashafahu Allah ta'ala sai Allah ta'ala warkar da shi da addu'an wannan yaro din shike nan fa'atal malika wannan ita ma shi ma menene shi ma karama ce ko da haka je yakin abin nan eh, wani yaki ko yakin wani ne na manta kata da idonsa ya bulluko har na manzala sama ya mayar masa da shi raddu aini katada a wani yaki idonsa ya faɗo har kan kuma tunsa manzala sama ya sa hannu ya mayar masa da idonsa sai ya warke sai na ali a yakin khaibar bai da lafiya ana so a bashi tuta idonsa na kyau manzala yana masa tofi idon ya warke bai sake bai sake bai sake ciwo ba to wancan mujiza je wannan kuma karama Cike na idon sai budu fa atal malika sai wannan makahon wanda da makaho ne sai zo wajen sarkin fajalasa ilayhi sai zauna a wurin sarkin kama kana ya jilisu kamar yadda dama yake zama amma yanzu kan ya zama mai ido da kuma a makaho yake zama shikenan faqala lahu al-maliku sarkin sai yace masa marrad da alayka basaraka ah wai mai maka da idonka wa ya dawo maka da ganinka yake tambayan shi wannan mutumin kala sai ce rabbi ubangiji na ne mayar mini kaji shi ma imani ya shige shi kenan sai ka ne imani ya shiga zuciyanka sai ka je na fita kawai ba wani munafurci ko goye goye sai ce rabbi ubangiji na ne mayar min shi mahalicci na abun bauta na kala sai ce walaka rabbun gairi ha kana da wani ubangijin banda ni in ji sarki har kana da wani ubangijin ba ni ba kana da wani abun bautan ba ni ba gina mamaki kala sai ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na ubangijinka shine Allah da ni da kai ba mu da wani umbota da gaskiya sai Allah ya gaya masa haka wannan shine kalmatu haqqin inda sultanin jair ya zo a hadisi afdalul jihadi kalmatu haqqin inda sultanin jair mafificin jihadi shine ka faɗi kalma ta gaskiya a wajen sarki azzalumi yace ubangiji na da ubangijinka shine Allah bai ji tsoro ba fa akhadahu sai sarkin ya kama shi ya sa aka kama shi kenan falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla ala al-gulam bai gushe ba yana ta'azzartar da shi yasa aka dinga masa azaba sai ya faɗi wa ya koya masa wannan abun ai da shi makaho ne sai ya faɗi wa ya warkar masa da idonsa sannan wa ya koya masa wannan imanin wannan tauhidi wa ya koya masa shikenan aka dinga azartar da shi hatta dalla ala guda. azaba da ta kai azaba sai ta a ga nan yaron da ya koya mini wani ne ya koya mini wannan addini shi nan sai ya faɗi yaron faji abin eh, wuri haka ne ko faji abin gudani sai aka zo da yaron aka ce aji a zo da yaron sarki ce ku je ku kawo wani wanda wanda an tura shi koyi sihiri sai kuma an je ya koyi tauhidi yana koya mutane addini a zo da shi فقال له الملك ذاك ذو شي سركين سيتي مسا اي بني قد بلغ من سهرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل ها yaro yanzu sihirin naka tsafin naka ya kai da kana iya warkar da makaho kana iya warkar da kuturu kana warkar da mara lafiya kana yin kaza da kaza shi sai dauka tsafin ne wani ka abin da yaron zai ce masa faqala sai ce inni la ashfi ahadan yace ani bana iya warkar da kowa ba na iya warkar da kowa inna ma ya yashfi Allah ta'ala Allah ta'ala shine mai warkarwa Allah shine mai warkarwa ba ni bane fa akhadahu to shi ma sai aka kama shi Ka kaga ne yana da wani abun bauta daban ba wannan sarkin ba Ya sa aka kama shi falon ya zalyu azibu bai gushe ba yana ta masa azaba ana ta masa azaba hatta dalla ala rahi har ya nuna wancan mai ibadan wanda ya koya masa tauhidin shi yaro ce wani ne sai ka faɗi wanda ya koya maka wani abu sai ce wani ne da azaba ta kai azaba faqila lahu ah, faji'a birrahibi sai aka zo da mai ibada shi malamin kenan faqila lahu sai aka ce masa irji an dinika ka bar wannan addini shi ka haiba a san wa koya masa ba ko an gan shi da abun zane tun da ba tare da sarki sai aka kama shi aka ce ka yi ridda daga barin addininka wato bar addinin Allah subhanahu wa ta'ala bar bautan Allah fa'a ba sai ya ƙi ya ce shi ba zai bari ba ko da zai asarar rayuwa sai yana riƙe da addininsa fada abin min shari za ka ji ta'addanci sai sarkin ya kira shi a kawo masa zarto kun san zarto ko me ne zarto abun yankan katako ne wanda ake gogawa ana yanka katako da shi sai sa aka zo masa da shi fawada alminsharu fawudi alminsharu fi masaqirati aka zo aka aje zarton nan a mararraban gashin kansa wato tsakiyar kansa ke aka ajiye wannan ainihin wato abin nan din zarton akan in ya ridda ya bar addinin musulunci ba za a yanka shi ba amma in bai bari ba za a tsaga shi biyu ya ce ba zai bari ba ya dage akan addinin sa fashaqahu bihi har shi wannan sarkin ya tsaga wannan mai ibadan da wannan zarto din hatta wa qashiqahu har bangaren sa ya fadi daban-daban wannan bangaren ya fadi wannan bangaren ya fadi amma yana rike da addinin sa to yana shine manzo sama yake bawa Abdullahi bin Arat labarin cewa ku kuna gaggawa azaban da aka muku mai sauki ne akan addinin ku akwai wanda ana sa zarto a kansa ana goga har a tsaga shi biyu amma ba zai bar addinin sa ba sama abu mamakin mu ba wanda ya tsuntsune kama akan addini kama amma ba ka yi ko mun tsuni wannan bare wani ya soke ka da allura kawai rayuwar duniya ne ka sa a gaba da hutu da a kawai ba za ka iya yin addinin ka ba za ka tsaya ka fahimce shi ba ai wannan abun kunya ne ga wahala amma ana addinin ba a fasa shi ba to sai aka tsaga shi tsagi biyu sun maji abin gudan sai aka zo da yaron yanzu an gama da shi bafajin nan wanda aka rokar wanda idon sai buɗo an gama da wanda ya koya yaron nan wannan tauhidin sai aka zo da shi yaron kuma wanda za aka ce je koyi sihiri fa qila lahu sai aka ce masa karji an dinika kai ridda ka bar addinin ka nan fa ba sai ya ki yace shi ba zai bari ba shikenan fa dafahu ila nafarin shi sarkin sai tura yaron zuwa ga wasu jama'a an ce farin mutane da ba su kai goma ba daga tare ya yi kasa sai tura sai sai sai miƙa musu shi yaron min ashabi daga cikin wato fadawansa faqala sai ce izhabu bihi ila jabal kaza wa kaza ku tafi da shi zuwa ga dutsen kaza da kaza ya ambaci wani dogon dutse yace aje da yaron can fas'adu bihi jabala ku haura da shi saman dutsen a tafi can saman dutse da yaron fa iza balagtum zirwatahu idan kuka kai tsololuwan dutsen fa in aba fa in raja an dinihi idan ya bar addininsa ya yadda sarki ne abun bauta ba Allah ba ku kyale shi shi ne jawabin wannan shi ne ma'anan fa'in raja an dinihi in ya dawo daga addininsa wato ya bar bautan Allah ta'ala ya yadda sarkin shi ne abun bauta ku kyale shi wa illa in ba haka ba kuma wato in bai yadda da haka ba fatrahuhu ku jefo shi daga saman dutse can kololon dutse a jefo shi daga samansa kawai halaka sai musu wannan wasici fa zahabu bihi suka tafi da shi fa sa'idu bihi jabala suka hau tsololuwan dutse da shi fa qala tun aka je can zaman dutsen kafin su jefo shi sai ce Allahumma kfinihim bima shita ya Allah ka mini maganin su da abun da kaga dama shine fassaran wannan Allahumma kfinihim bima shita ya Allah ka min maganin su da abun da kaga dama sai shi ma mu'jiza karamarsa za ta sake bayyana a nan nan sai wannan addu'a din farajaba Bihi, Muljabalu sai dutse ya kama rawa da su saqatu sai suka fado wato dutsen ya wantsala da su suka halaka amma shi kuma yaron bai fado ba karamarsa ta bayyana to shine malamai suka ce idan mutum ya zo zai cutar da kai ka ce Allahumma kfinihi bima shi ta Allah ka min maganin sa da abun da ka ga dama kafin ya zo maka ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil yana tinkarar kwace Allahumma makfini bi ma shita sai ka gama da shi to shikenan sai suka fado su suka halaka kaga su ba su da wajen sarki ba ma yaro zai dawo shikenan waja'a sai yaron ya zo yamshi yana tafiya ilal maliki zuwa ga sarki sai ya zo da kafansa yana tafiya yana tafiya har wajen sarki lafiyarsa kalau kokol zane babu kaga in duka ne dai za su iya dukansa in kashe shi ne za su iya kashe shi bai sai rigima da so ba zai iya kashe su ba amma sai gashi ya zo yana tafiya fa qala lahu maliku sai sarki ya ce masa ma ku ila bi ashabika ina labarin abokaninka shine ma'ana wannan ko me aka aikata da abokaninka ma'ana ina labarin abokaninka me ya faru da su ban ga ka dawo tare da su ba fa qala sai ce kafanihimullahu ta'ala Allah ya mini maganin su Allah ya mini maganin su wato faɗi nan ya isan mini da su ma'ana maimakon ni ne zan halakar da su Allah ya halakar da su ni ba ma ni ban sa hannuna ba ma shine ma'anan kafanihim ka Allahumma kfini bima shita ya Allah ka isar mini su ni ba sai na wani ba kai ka mini maganin su shikenan sai ce Allah ya mini maganin su fadafahu ila nafarin har yanzu dai sarki bai gaji ba sai sake daukan wasu jama'a sai mika musu wannan yaro din min ashabi daga cikin fadawansa faƙala sai ce izhabu bihi ku tafi da shi faminu ku ɗauke shi fi ƙurƙurin a cikin jirgin ruwa ƙurƙurin jam'insa ƙaraƙir ƙaraƙir ne jam'in ƙurƙur wato a safina kenan safina shine jirgin ruwa Sau da haka sai suka ɗauke shi a cikin yace ku je ku ɗauke shi ku sa shi a jirgin ruwa Wata tawassatu bihi al-bahra ku je ainihin tsakiyar kogi da shi fa in raja an dini dinihi in ya yi ridda ya bar addininsa ku tsare shi wa illa in ko bai yi ridda ba faƙazi fuhu ku jefa shi a cikin kogin wato sai an je tsakiya ma a jefa shi saboda in yana shure-shure kafin ya zo bakin gaba ma ya halaka kuma ko da ya iya ruwa ma tashin hankali ya same shi to da ka tsakiyan kogi a je a halakar da shi fa zahabu bihi sai suka tafi da shi tsakiyan kogi Tunda aka je tsakiyan kogi inda za su wantsala shi faƙala sai ce Allahu makfinihim bi mashita ya Allah ka min maganin su da abun da kaga dama nan shikenan bihi Mustafi na su, sai jirgin ruwa sai wantsala da su ƙuhu sai suka dulmuya su sabawan kenan jirgin ruwa sai wantsala da su suka halaka shi kuma yaron fito daga cikin wato ainihin wannan kogi ɗin. amma ba faɗi ta yaya fito ba a jirgin ruwan ne da ya wantsala su ya sake dawa ya ɗau yaron ko yaron ya tattaka ruwan ne ya fito da kafa duk mai iya faruwa ne domin yaro yana da karama saboda haka kawai dai yaro ya fito daga ruwa sai kuma aka wantsula da su shikenan sun halaka suna cikin kogi shikenan kala fa qala lahu abannan ko suka dulmuya wa jara yamshi maliki sai yaron ya zo yana tafiya har ya zo wajen sarki ya sake dawa kuma shi kaɗai, wayan kan an gama da su fa qala lahu maliku sai sarkin ya ce masa ma fi ida bi ashabika me ya faru da abokaninka da na hada ka da su faƙada sai ce ka kafanihim Allah ta'ala Allah ya min maganin su yace Allah ya mini maganin su faƙala lil maliki to anan yaron zai ba wa sarkin shawara zai ba shi shawara sai ya yaron ya ga sarkin innaka lasta biqatili ka sani sarki ba za ka iya kashe ni ba hatta taf'ala ma amuruka bihi ma amuruka bihi sai dai ka aikata abin da na umurce ka da shi ba za ka iya kashe ni ba sai dai in za ka bi tsarin da zan gaya maka na kashe ni in ka yarda kan za ka kashe ni yaron wato mutuwar ba ita ne damuwansa ba a kada ya mutu da wannan imanin babu wani wanda ya imani tunda su uku ne an kashe mutum biyun nan saura shi in aka kashe shi shi kaɗai. ba shi kenan ba addini ya zama tarihi a to yana son a tara jama'a tukun in an tara jama'a wata karamar ta ta bayyana ko bayan ya mutu da a samu waɗanda suka yi imani to da haka sai ce ba za ka iya kashe ni ba sai ka bi abin da na umurce ka da shi Kada sai ce masa ma huwa menene abun qala sai ce tajma'un nasa ka tattara mutane fi sa'idin wahidin a bigire guda daya wa taslubuni ala jaz'in ka zo ka tsire ni akan wani kututturen jibiyun wato ka zo idan za a kashe mutum akan taure shi da bayansa a haɗa bayansa da itace a ɗaure shi a yaka sannan sai kowa na gani sai a harbe shi Ya ce to ka zo ka mini wannan abun tukun Ka taslubu ni ka tsire ni ma'ana ka ɗaure ni kowa ya gani ka tara jama'a kafin ka kashe ni ya ba shi ka wannan ka'ida guda ɗaya. daya summa akaza sahaman ah, na wuri ne summa khus sahaman min kinani sannan ka ɗauki min kinanati sannan ka ɗauki kibiya min kinanati daga korina shine abin da ake sa kibiya a cikin nan wato gidan kibiya ɗin. kar ka harbe ni da kibiyanka da kibiya ta za ka harbe ni so da haka ka ɗauki kibiya ɗin daga cikin korina cikin gidan kibiyan shine kinanasi. idan ka ɗauka nan da shine za ka kashe ni sai ce abin nan summa ba'i ma fi kabidil kausi, sannan ka sanya ainihin kibiya ɗin a tsakiyar wato ainihin baka wato tsirkiyan bakan ka sashi a tsakiyar in za ka harbe ni ba gefe da gefe ba yaron yake gaya masa summa sannan in ka zo kashe ni ka ce bismillahi rabbin gudami ka ce ina wannan harbin da sunan Allah ubangijin yaro sun marmini sannan sai ka jefe ni sai ka harbe ni wato ya tare jama'a ya ce don harbi yaron nan da sunan Allah ubangijin yaro dama an san ya ya kashe shi yaƙi to yanzu kuma zai ce da sunan Allah ubangijin yaro a bautan yaro in na harbi yaron ne ya mutu sai ya harbi yaron kuma yaron sai ya kashe yaron to kaga anan in yayi haka za a gane cewa abun bautan yaron ne shine abun bauta da gaskiya ba sarki ba shikenan sai haka din sai ga masa ga abun da zai yi su marmini sannan ka jefe ni fa innaka idza fa'alta zalika qataltani yace in kai haka zaka iya kashe ni fa jama'a an sa'idin wahidin ya tara mutane a wuri guda wa salabuhu ala jiz'in sannan ya tsire shi a bisa kututture na itace aka zo aka miƙe shi aka ɗaure shi kowa na gani sannan sun ma kaza saman min kinanati sannan ya ɗauki kibiya daga cikin korinsa sun ma ba a sama fi kabidil kausi sannan ya aje wato kibiyan a tsakiyan bakan ثم قال سنيتي بسم الله رب الغلام ده سنان الله وبنجدين يارو ثم رماه سنيا حرب يارو فوقع الصام في صدقه سيكبيا تفادا كان كيا كيا يارو وتشيني ونن wannan dan filin تكالين baya gashi tsakanin saje da da abun nan da da da, da kunne daga farfajiyan kunnen kan nan nan karshen kunnen ka zuwa sajen ka ko nuri da ba gashi wannan shake cewa sudu shine kayakaye da Hausa to kuma kibiyan ta zo ta fada kan kayakayensa daidai wannan wurin gindin kunnensa shikenan fa wada hu fi sidqihi yaron sai ya tsora hannunsa akan kayakarin nasa fa mata sai ya rasu saboda zafi ana harbinsa dai haka shikenan sai shahada shikenan shi ya shahada an kashe shi saboda me saboda ajiyarsa zai tafi aljanna direct ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون saboda haka zai je inda za a azurta shi inda zai ji daɗi ba ba ba wahalan duniya faƙalan nasu to gwada mutane suka ga an yi haka dama suna da labarin an yi an ya kashe yaron nan ya gagara sanda aka hada da sunan Allah ubangijin yaro abin bautan yaro sannan aka yi nasara kuma sanda yaron ya faɗi yadda za a yi shikenan yana fatsuwa shi yaron an kashe shi faƙalan nasu sai mutane suka ce amanna bi rabbil gulami mun yi imani da ubangijin yaro cikin sai suka yi imani kaba na kisan ta yi kama da kisan annabi Musa da Fir'auna aka taro masu sihiri yace a bari sai ran idi ayi aka zo ranan idi kuma nan ma da hantsi kowa ya fito yayi ado aka tara jama'a aka zo aka yi gurin me gurin tsafi da mu'jiza suka aje suka yadda sandunan su da igiyoyin su su matsafan suka zama macizai manya manya annabi Musa ya sake sannan su ta zama maciji ta haɗe dukkan wa'annan macizan nasu daga nan masu sihirin kawai sai suka faɗi suka yi sujjada suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun mun yi imani da ubangijin kai ubangijin annabi Musa da Harun a sai Fir'auna ya tara wa annabi Musa jama'a ne su yi imani kila da sai ya shekara ashirin ko ɗari ma wasu mutanen kan basu ji labarin yana da awan ba amma lokaci guda Fir'auna ya tattaro su gaba daya cikin ya zo ya yi da'awarsa to haka shi ma wannan yaron yayi duk ɗan kallon suka ce amanna bi rabbil gulab kun yi imani da ubangijin yaro shikenan sun musulunta sun gane addinin musulunci fa al-maliku sai aka zo wajen sarkin fa’ila da lahu aka ce masa ara aita ma ta tahzaru shin ka ba ni labari ka san ko abun da ka kasance kana kana gudun nan kana tsoron sa kad wallahi nazala bika hazaruka abun da kake gudun nan wallahi ya sauka maka dama ka tsoron kada yaron nan yayi da'awa su je mutane su je su yi imani su daina bauta maka suna bautan Allah ta'ala to yanzu wannan abin da kake gudun ya faru mutane sun yi imani da yaro sun yi imani da ubangijin yaro shike na aka zo aka gaya masa kad amana nasu mutane sun yi imani fa amara bil ukhududi shi ma zai aiki irin na fir'auna zai tona rami zai halaka su don fir'auna cewa yi sai ya yayyanke me hannayensu da kafafuwansu min khilafi zai yanke hannun daman mutum da kafansa ta hagu idan ya yi imani haka yi wannan barazanan qur'ani bai faɗa ya yi ko bai yi ba amma wannan ta sai ka ce fir'auna dai yayi wannan barazanan kuma ba su bar addinin su ba ya bari ya halaka su saboda haka a nan bai zai bar wurin da suka yi imani ba shi ma wannan shikenan fa amara bil ukhdudi sai umarni aka haƙa lambatu shine ukhdud rani katikati ramuka inda ruwa yake gudu shikenan aka haƙa wayannan ramuka din wato kamar gololo bi afwahi sikaki wato a bakin hanya fa kuddat aka tona su wa ubrima fiha niran aka fura wuta a cikinsu, ko ina wuta a ramuka ko ina an girka wuta kawai me zai a ciki zai jefa mutane ne wakala sarkin sa yace mallam yarji an dinihi duk wanda bai bar addininsa ba fa himuhu fiha ku kutsa shi a cikin wannan wuta din ma'ana ku jefa shi a cikin wuta duk wanda kowa ku tambaye shi in mutum ya bar addinin musulunci ya bar imani da Allah shi kenan ya tsira amma in yana tare da imaninsa bai bari ba to ku je ku jefa shi a cikin wutan ku je ku tusa shi a cikin ta shine ma'ana fa himuhu fiha ku tusa shi a cikin wuta aw kila lahu ko kuma ya ce masa ihtayim ka je ka kutsa kanka da kanka ka je ka fada wutar din haka aka dinga yi fa fa'alu suka aikata haka duk wanda bai jefa kansa ba ma sai a tura shi cikin wutan in bai in bai rida ba haka mutane aka dinga tura su cikin wannan wutan ana halaka su ana halaka su kowa wani kuma da kafansa sai zo ya shiga ya ce shi bai zai ridda ba sai zo da kafansa ya zo ya fada to ana na aka fa'alu suka aikata hakan ne hatta ja'at imra'atu sai gashi wata mata ta zo wa ma'aha sabiyyun laha tare da ita akwai wani dan karamin yaro fataqa'asat an taqa fiha sai ta dan tsaya ba ta son ta fada da yaronta wato damuwanta ba ita ba ita za ta iya fadawa ta mutu din to amma tunaninta yanzu ta fada da wannan yaron ka san uwa da son yaro uwa da son yaro in dai ɗanta zai tsira to ko ita za ta halaka da sauki ba za ta so ɗanta ya halaka ba shi za yanzu idan gobara ta tashi yaro na cikin ɗaki in ba rike uwa ba za ta iya shiga ɗakin za ta iya kuɗawa ta je ta ɗauko yaro akwai wani foto da na gani ko gaskiya ne ko yane ne gobara ne a wani gida ina wanda ake turawa dai a mi social media a wani gida gobara a beni ya ba ta inda za su fita amma matan nan ta turo yaron nan ta wundo haka ta riƙe hannunsa yana waje ita ko ta ko tana kona ta har ta mutu shi yaron kuma ta yana waje ta rike shi in ta sake shi zai mutu idan ta dawo da shi ɗakin wuta za ta kona shi in ta sake shi ya faɗo mutuwa zai ta yi haka kawai tana jiran ko wani zai zo ya karɓe shi har ta mutu haka so uwa daban take to a nan da ta zo sai ta ji tsoron ta faɗan don kada ɗanta ya halaka shi wannan fataka a sai ta ɗan tsaya ta ɗan yi jinkiri ya za ta yanzu tana lissafi ta faɗa hadda yaronta in ta ajiye yaron zai ta san bai zai kai labari ba nan ma kashe shi za yi idan kuma ta faɗa da shi wuta za ta ƙona shi yanzu ya za ta yi kuma ga imani a tare da ita shikenan da ta kan tsaya ta yi hakan ɗin faƙala la'al gulamu sai ɗanta sai ya ce mata shi wannan jinjirin ke na yaro ƙaramin sai ce ya umma ya kai ya ke mahaifiyata isbiri ki haƙuri ki je ki kutsa ki fada cikin wutan nan fa innaki alal haq wallahi kina kan gaskiya ki fada kawai kina kan gaskiya shikenan kawai sai ta fada zai ta da yaron nata gaba daya saboda su tsira da imanin su a sai zaka iya sai da rayuwanka saboda me addininka zaka iya ba da ranka saboda ka to me yasa ba za ka ba da lokacin ka saboda addininka ba ba za ka ba da ƙarfinka don addininka ba ba za ka ba da dukiyanka don addininka ba wanda ka aka nema ya kamata ka bayar amma idan ka da lokacin ka ba cutuwa za ka yi ba ka ba da karfin ka wajen addini ka ba cutuwa ba ne dukiyanka ba za ka cutu ba ta amfane ka nan abun ya amfane ka nan ya amfane ka a lahira amma ba za ka iya ba a yanzu irin wannan zamanin da za a ce Allah zai jarrabi mutane da irin waɗannan mutum nawa ne wanda za su tsira sai mutum bai far musuluncin ba za a yanke wuyansa ko zai ga wuta nan za a je a tsoma shi da yawa za a yi ta ridda mutane da yawa illa man Allah sai yan kaɗan wanda Allah ta wa rahama amma da yawa mutane za su to yanzu abun duniya ma yana sa su yi riddan in za ka samu ɗan wani abu na abun duniya za ka iya jefar da addinin ka din da imanin ka tana kuma a ce ka ga wahala duniyan ma gaba ɗaya za ka barta so dole irin na kissoshin suna koya mana haƙuri akan riko da addini duniya ba komai ba ne za ta wuce so da haka za ka je in kai addinin ka riƙe shi har ka mutu da shi za ka ci ribansa a can zahira ba ta karewa amma in ka biyo duniya kuma za ta kare ko ka same ta za ta kare lahira kuma ba ta karewa za ka je ka sha wahala so da haka wa'annan bayan Allah abin da suka yi kenan annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta an jefa shi amma mu'jizarsa ta bayyana Allah ta ce ya naro kuni birjan wa salaman ala Ibrahim wutan aka ce ta zama mai sanyi ta zama mai sanyi abin nan ba su yi nasara ba Ta amma nan an jefa su ɗin kuma wutan ta cinye su sun yi shahada ai gobara idan ta kashe ka ko ma ba ce ba don ba ce kai ba kai ridda ba gobara ta kama ka daki ta kashe ka sunan ka shahidi ka shahada kamar ne zuwa hadisan manzo da sallallahu alaihi wasallam a ce kai da kanka ka tura kanka don addini ko kuma aka tura ka da haka anan wannan wayannan bayin Allah sun nuna riko da imani da riko da addinin su wannan matan ta nuna jaruntakanta cewa ita ainihin wato mumina ne sannan yaron Allah ta'ala ya cusa masa magana ya yi magana ya ce ubangiji subhanahu wataala abin nan ki haƙuri mahaifiyata kina nan akan gaskiya to da haka shikenan sai ta faɗa. wannan hadisi ma musulun wato ainihin ya ruwaito shi hadisi yana koya mana riko da addinin Allah akwai kalmomi masu wahala a cikin hadisi ma nawawi ya fassara su yace zurwatul a a'lahu kololuwansa shine zurwa kamar yadda zuwa hadisi wa zurwatu sanamihi al fi sabilillah kololuwan addini shine jihadi don ɗaukaka addinin Allah to zilwa din sai yake wa hiya bi kasri dalil mu'jama ko ka karanta ta da yawa dalun mara digo kasara dalun mai digo kasara ka ce zirwatu wa zammiha da kuma da kuma ko kuma kamata zamma ka ce me ka ce zurwatu ko ka ce zurwatu jabali ko zirwatu jabali duk wanda ka faɗa yayi yace wal qurquru bi bammil qafaini duk kafin guda biyu din ka musu bamma ka ce al qurquru yace nau'un min as-sufuni wato wani nau'i ne na daga cikin wato jiragen ruwa muka ce jam'insa shine qaraqir kaman qarur jam'insa qawarir sai ce wasa'id huna abinda ake cewa sa'id bigire anan al ardul barizatu wato kasa wanda ta bayyana wato kasa mai tudu kaman jigawa inda in an zo an tsaya kowa ana hango kowa da kowa babu rami babu dutse babu wani abu shine ake nufi da as-sa'idu anan so ka a zo fili kaman wani filin da za a ga kowa da kowa a wajen a nan ne za a zo a harbe shi so da kowa ya ga yadda aka harbe shi din domin ya yi imani sai ce wal ukhdudu abin da ake cewa ukhdud shine ashuququ fil ardi tsago a cikin ƙasa kan nahri sagir ayi shi kamar korama yar karama ne muka ce kaman kattikatin lambatu inda ruwa yake gudu ruwa mai yawa a bakin titi yace wa ubrima ubrima kuma uqida shine an kunna wan kafa'at ay inqalabat wato jirgin ruwan ya wantsula in kafa ma'anarsa in kalabat ya wantsula wa taqa'asat shi kuma tawaqqafat wa jabunat wato tawaqqafat ta dan tsaya wa jabunat ta ji tsoro shine ma'anan wa taqa'asat wato tsayuwa tare da tsoro sai ta dan tsaya haka tana tsoron kada ta je ta fada da yaronta daga baya yaron ce ta fada kawai tana kan gaskiya shikenan sai ta fada wato ainihin da yaronta ta tsira da addininta wannan shine gogoromayan waɗanda suka gabace mu suka sha na wahala kafin su tsira da imaninsu to mu ji tsoron Allah ba wanda ya kwarzane mu ba wanda ya buge mu ba wanda ya mu a wuta ba wanda ya yanke mana hannayenmu babu zarto ko allura ma babu ballantana masilla babu kibiya mu ji tsoron Allah mu riƙe addinin mu babu wanda ya hana ka riƙo da addininka in ko ba haka ba babu wani uzurin da ya rage maka babu uzuri masu shan wahala ma ba su ɗauki wannan uzuri ba ne ballantana kai da baka can wahala to za ka mu ji tsoron Allah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 ana yankan katin zaɓe idan mutum ya kai shekara goma sha takwas ni kuma ina da shekara goma sha bakwai sai na yanka menene matsayina bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ni ba na ganin kai laifi kana dan shekara 17 kayan ka katin zabe wata wataƙila kafin zaben ya zo ma ka kai shekara 18 din wani abu ne wanda aka tsara shi ake ganin kaman ya kamata a ce mutumin da ya balaga shi ne wanda ya kamata ya yi ya yi zaɓe to ɗan shekara sha biyar ma yana balaga saboda haka daga shekara ɗan shekara sha biyar zuwa shekara sha takwas kusan duk matsayinsu matsayinsu ɗaya ne to idan dai ka kai shekara sha bakwai ka yanki katin zaɓe ba na ganin kai laifi domin abin da ɗan shekara sha takwas zai ɗan sha bakwai ma zai yi shi na'am wannan ya ce assalamu alaikum tambaya na kamar haka malam akwai wata rana muna sallan azahar a cikin masallaci muka yi raka'a guda biyu sai muka yi tahiya sa'annan muka tashi a maimakon mu kara raka'o'i guda biyu sai limamin ya kara ɗaya sai zauna sai muka ce mai subhanallah sai ya tashi ya kara raka'a ɗaya sai muka yi tahiya sai muka yi sallama ba mu yi kabli ko ba ba to malam menene matsayin sallan mu to kabli ba'di ta kama ku domin kun ƙara zama a inda ba a zama ina ji har an sallame ma ko ba an zauna ma har an sallame duka wannan ƙari ne ba'adi ne ta kama ku sallan ku tayi amana biyun ku bashin sujadan ba'adi kuma kowace za ku iya yin ta na'am sai wannan na yi tambaya da turanci ce who is sahabi fasara musu mana sahabin manzala ta salama kamar yadda ibn hajar al-asqalani yake faɗa shi ne mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal iman wa in ta hallalata riddatu ala sahih wato sahabin manzala ta shi ne wanda ya haɗu da manzala ta salama kuma ya yi imani da shi wato yana mai imani lokacin da haɗu da shi ya yi imani da shi sannan kuma ya mutu akan imani kuma ko da ya yi ridda daga baya ya sake dawa musulunci a bisa zance mafi inganci shi ne sahabi wanda ya hadu da manzala ta sama yana mumini a lokacin ya musulunta sannan kuma ya mutu akan imaninsa wannan shine sahabi na manzala sama duk wanda yake da wannan siffan to ya hada darajoji wato na sahabbai duk abin aka faɗa darajar sahabbai shi ma wato ainihin ya same shi so ba kamar yadda suke cewa wanda ya gama zuwa Allah ta domin akwai makafi ba su gan shi ba duk da cewa ganin ina nufin hatsuwa da shi to amma zai iya ɗaukan kaman makaho shi bare zama sahabi ba kuma akwai sahabbai makafi so da ka wanda ya haɗu da shi kuma ba dole sai ka zauna shekara ɗaya ko shekara biyu da shi ba kamar yadda suke gani sai an zauna zamani mai tsawo ko cikin minti biyar ko kaɗu, ko minti ɗaya ka zama sahabi ba dole sai ya ruwaito hadisi ba ko bai ruwaito wani hadisi ba sunansa sunansa sahabi na'am sai mai tambaya nan ya ce a cikin ruku'i da sujjada tasbihi da ake yi nawa nawa ake yi guda uku uku ne ake yi mazala sun ya ce yana yin subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim a ruku'u guda uku subhana rabbiyal a'la a sujjada guda uku ya zo kuma wani lokacin kuma yana kamar da ya inganta wata riwayan su ba ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya kara wa bihamdihi a sujjada sau uku a ruku'u sau uku a sujjada kuma yace subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shi ma sau uku sai nan tasbihan guda uku uku ake amma sauran kuma sau ɗaya ake kaman subuhun wadusun rabbul mala'ikati wa ruhi kamar subhanallahi zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama da sauran kuma zikirin da ya zo din na'am sai wannan mai tambayan ta ce malam tambaya na kama haka idan mace ta yi wanka ta sanya turare ta fita idan ta dawo an ce sai ta yi wankan janaba domin fita da ta yi kamar ta yi zina a wannan ba haka ba ne hadisi ya zo ya ce ayyu mamra'atin istatarat famarrat ala rijalin liyajidu min rihiha fahiya zaniya duk matan da ta sa turare ta zo ta wuce a gaban mutane domin su ji kanshinta to ita mai zina ce to wannan zinan ba na zahiri ba ne zina ce na ma'ana tana da laifin tayi kaman tayi zina laifin ta kaman tayi zina amma ba ana nufin tayi zinan ne ta je ta wankan janaba in haka ne kai ma yake wankan wankan janaba duk lokacin da ka fita hanya don kana kallon mata don manzo Usman ya ce al'ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar ido yana zina ido guda biyu suna yin zina zinan su shine kallo to kaga sai ce duk lokacin da ka kalli wata mata ba da nufi sai a ce ka je kai wankan janaba kai zina kaga ba malamin da ya faɗi wannan saboda haka wayannan hukuncin su idan mace ta sa turare ta wuce don a ji ta kaman ta zina ne idan ka kalli mace kaman ka zina idan ka taba ta kaman ka zina in ka tafi inda za a yi zinan kaman ka zina wannan laifin ne ake kamanta shi da laifin zina amma ba hukuncin ba hukuncin zina kuma wannan idan an yi shi ya fi wannan laifi sannan kuma shi dole za a yi wankan janaba saboda an riga an yi zina din amma wannan kofa ba za a yi wankan janaba ba saboda haka mace ba ta sa turare don ta zo ta wuce a gaban maza a ji kanshin ta haramun ne amma in ta yi za a ce ta aikata haramun amma kuma ba za ta mai ba ba za ta ainihin yi wankan janaba ba don ba sai ba zinan ta yi ba na. a ƙarshe sai waɗanda suke neman addu'a akwai mara lafiya da kuma waɗanda suke neman buɗi na kwakwalwa wajen fahimtar karatu marasa lafiya Allah ba su lafiya ونسكن من بودي على وبنجي على بودي مسكوك وانسو اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى